فقالوا ما لنا إلا بزعمهم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1440 daidai lissafin nasara 'yan mishan yau muna 30 ga watan biyar shekara ta 2019 waɗanda suka kawo gudunmuwa ta marayu waɗanda suka aiko wa marayu da gudunmuwa ta kayayyaki duk da an ƙaddamar da fara kasafi da rabawa marayu kayayyaki amma mun ce bayan Allah su gaba da kawo gudunmuwa kuma bayan Allah sun ansa ana ta ci gaba da kawo gudunmuwa Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda suka aiko da kayayyaki akwai wasu bayan Allah wato sun ainihin kawo wa marayu gudunmuwa bayan Allah mata ne sun kawo marayu gudunmuwa ta hijabai har hijabi guda talatin da shida Allah ya saka musu da alkhairi akwai safiya khalid ta ba da atamfa guda biyu ta ce a ba marayu gudunmuwa kuma a sa ta a cikin addu'a akwai maryam m awal ta aiko da ɗan kunne sar goma sha biyu ta ce a baiwa marayu kuma a sanya ta a cikin addu'a akwai hajiya fatima aliyu ta aiko da hijabai hadiza ibrahim ta aiko da hijabai guda uku akwai damilola ita damilola ta aiko marayu da takalmi guda biyu da ɗan kunne sar goma sha biyu akwai wani bawan Allah ya aiko wa marayu da kaya set biyar wata baiwar Allah ta aiko da atamfa da yadi hudu a ba marayu sai wata baiwar Allah ta kawo kayan sawa set ɗaya a ba marayu akwai rahama kidir abdullahi ta aiko da ɗan kunne set shida sai wata baiwar Allah ta aiko da ɗankunne kunne set uku duka sun aiko domin a baiwa marayu waɗanda suka aiko wa marayu da kayayyaki ya Allah kai musu sutura da tufafin alhariri a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama waɗanda suka aiko da kayan ado Allah ka musu ado da zinariyar aljanna ranar tashin alkiyama masu bukatan addu'a gare su ko ga iyayensu ko ga ƴan uwansu ko ga yaya idan addu'ar bukatu ne na alkhairi Allah ka biya musu baki daya in damuwa ce kuma to ai addu'a Allah madaukin sarki ya yaye wannan damuwa Allah ta'ala ya samu dace yanzu nan ana gabatar da wata baiwar Allah da za ta karɓi kalmar shahada ga alama bana mata da yawa suna karɓar kalmar shahada a wannan majalisi Allah ya musulunci su albarka na'am tun daga can sun sanya mata hijabi ko kalle ta sai ku ɗauka ta shekarar talatin cikin addinin musulunci Allah ya musulunci ta albarka na'am ki maimaita abin da zan faɗa babu wanda ya tilasta kike ce kike sha'awar shiga addinin musulunci na'am ta ce babu wanda ya tilasta ta ita ce bisa radin kanta da kashin kanta take so ta shiga cikin wannan addini mai albarka Allahu akbar ke ce ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi shikenan kin zama musulma kaman kowane musulmi a duniya kamin ki shiga addinin musulunci menene sunanki kamin ta shiga addinin musulunci sunanta comfort yanzu kuma cikin sunayen musulmai wani suna kike so na nawa akwai na na fatima akwai na na khadija akwai na na asma'u akwai na na na na na na suna nan da yawa wace nanar a ciki na khadija babbar magana uwar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya musulunci ta albarka ina ka juro na'am sai a je tare da ita a ci gaba da fara gwada mata na'am shine wakilin mu ta bangaren sabbin musulunta saboda haka aje sai a nuna musu menene abin da ya kamata su yi Allah ta'ala ya samu dace bayan wannan ta karbi kalmar shahada waɗanda suka aiko marayu da gudunmuwa kafin tafsiri naira dubu hudu da naira ashirin a akwatuna an samu kuɗi naira dubu shida da ɗari takwas da talatin da biyar waɗanda suka kawo gudunmuwa a tebur wani bawan Allah wanda ya ce a sa mahaifiyarsa a addu'a ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu uku sannan ya ce a sa wato yarinyarsa cikin addu'a daga nan akwai wato ƙungiyar 'yan okada tricycle riders cooperative society kano road sun aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu goma wani bawan allah ya aiko da marayu da gudunmuwa naira dubu ɗaya ya ce a sanya shi a addu'a domin wato wata baiwar Allah ce ta ce a sa iyalanta a cikin addu'a daga na akwai hajiya fatima gwagwada ta aiko wa marayu da naira ɗari biyu akwai hajiya amina ta aiko wa marayu da naira ɗari biyu akwai wata baiwar Allah ta aiko wa marayu da naira ɗari biyu duka sun ce a sanya su a cikin addu'a daga nan akwai wani bawan Allah ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira ɗari biyar daga nan akwai dj bakin dogo ta aiko wa marayu da gudunmuwa naira ɗari biyu wani bawan Allah ɗari biyar wani bawan Allah dubu hudu wani bawan Allah ya aiko wa marayu da gudunmuwa naira dubu biyar kuma ya ce yana so Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifansa da Allah ya karɓi rayuwarsu akwai abubakar ishaq ya aiko da gudunmu naira ɗari biyu ce ku sa shi addu'a Allah ya ba shi aikin yi wata baiwar Allah ta aiko malayu dubu ɗaya da ɗari biyu wata baiwar Allah ta aiko da yadi biyar da naira ɗari biyar sai maryam daga hayi ta aiko da naira ɗari ɗaya halima ɗahiru naira ɗari biyar wata baiwar Allah dubu ɗaya ɗari bakwai wata baiwar Allah naira ɗari uku wata baiwar Allah ta aiko da atamfa da naira dubu ɗaya ta ce a sa mahaifanta a cikin addu'a wata baiwar Allah ɗari uku wata baiwar Allah naira ɗari uku daga nan sai akwai abdurrahman usman ya aiko mara'iku dubu biyu wa'inda suka aiko ta hanyar banki akwai bukar jarumi naira dubu biyu akwai adamu maharazu naira dubu ɗaya muhammad ahmad naira dubu biyu akwai rahinatu raji anaro ta aiko wa marayu da naira dubu biyar akwai tukur sagir kazaure ya aiko marayu naira dubu ɗaya akwai sale yusuf ya aiko dubu biyar akwai salma nuhu salma nuhu ta yi ko malawi da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin daga nan akwai sa'idu anas ya yi ko malawi naira dubu biyu akwai yusuf khalid ya yi ko malawi da gudunmuwar naira dubu daya waɗannan duka sun aiko ta banki sannan akwai abubakar ibrahim ya aiko malawi da naira dubu tara ɗari bakwai da ashirin akwai muhammad nura kasim ya aiko da naira dubu ɗaya akwai alhaji ibrahim naira dubu biyar akwai ya'u umar zakari naira dubu uku muhammad awal musa naira dubu uku wasu bayan allah su tara kowa naira dubu ɗaya sun aiko da dubu tara awal aliyu naira dubu ɗaya wani bawan allah da bai ambaci sunansa ba ya aiko wa marayu da gudunmuwar naira dubu ashirin da biyar wasu bayan allah su shida kowa ya ba da naira ɗari biyar sun yi haɗin gwiwa a naira dubu uku wani bawan allah dubu ɗaya ɗari biyar wani bawan allah dubu shida fatima abdullahi muhammad dubu ɗaya sai maimuna ahmad dubu biyar wasu bayan allah su shida kowa ya aiko marayu da naira dubu ɗaya sun haɗin gwiwa a dubu shida sai wani bawan allah naira dubu biyar sai hadisa shehu tanko naira dubu biyu lawal ahmad naira dubu daya sai wani bawan allah da ake ce usman bello ya aiko wa marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin total abin da aka aiko wa marayu gudunmuwa a jiya zuwa buɗe wannan majalisi an aiko wa marayu da gudunmuwa banda wa'ancan kayayyaki ta kuɗi cash naira 250,275 ku ci gaba da wa marayu da gudunmuwa Allah zai lura da 'ya'yanku bayan rayuwarku ku ci gaba da tallafawa marayu Allah zai yaye mana bala'in da muke ciki a wannan ƙasa mu ci gaba da tallafawa marayu Allah zai ba mu damuna mai albarka mu tallafawa marayu mu sha ruwan alkausara da manzon Allah ranar tashin alkiyama ku ci gaba da taimakawa marayu ku yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljannar firdaus ranar tashin alkiyama ya Allah wa'annan bayi naka da suka taimaka wa marayu Allah ka wa su albarka kai wa iyalansu albarka kai wa su albarka ka gafarta wa mahaifansu in mutuwarsu ta zo ka sa su cika da kalmar shahada ka kai haske na ni'ima cikin kabarinsu ka raba su da rudewa ta tashin alkiyama ka sa suna cikin masu tsallake siradi kamar walƙiya ka sa su yi makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannar firdausi a ranar tashin alkiyama ku ci gaba da tallafawa marayu wani bawan Allah City Central Amusement Park ya aiko marayu da taimako na na atamfa set goma atamfa guda goma da kuma kudi cash naira dubu ashirin ta hannun injiniya yahaya musa wannan bawan allah shine abdulkadir idris mayanan katsina ciyaman na city central amusement park mai girma mayanan katsina allah ya kara wa dukiya albarka allah ya kara wa rayuwa albarka allah ya kula da marayunka bayan rayuwarka in tambaya ne sai a ajiye mun gama karatu sai a tambaya na'am sanar da shugabanni za su sanar da mu sai mu sa a jawabin gaba yadda ba sai mun dakatar da tafsiri ba ina za mu tashi alarama wa wato abdullahi dan abbas ya faɗi gaskiya yace in kana so ka san ɗirkaniyar mutanen jahiliya yace ce karka ɓata wa kanka lokaci je ka karanta suratul an'am ka kama daga da talatin ka yi gaba yace ce za ka san kwamacala da ruɗu da ɗirkaniya na mutanen jahiliya sannan za ka san mentality na mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi su ya isan musu da saƙo Allah ka gafarta mana wa qalu kafiran maka suka ce ma fi buduni hadhihi al'am abinda ke cikin nan waɗannan dabbobi na ni'ima khalisatul Rina wato mazan cikinmu ne kadai za su yi amfani da shi gare su kadai halatta wa muharramun ala azwajina su kuma matayenmu haramun ne a gare su wasu dabbobin ni'ima ne kuma menene abin da ke cikin nan dabbobin ni'ima wato larabawa a irin maguzancinsu na zamanin jahiliya akwai dabbobi da suka kirkiro kamar yadda Allah ya magana akan irin wayannan dabbobin a cikin suratul ma'ida inda yace ma ja'alallahu Allahu Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin shi Allah bai sanya wata dabba da ake cewa bahira ba jam'in ta shine baha'ir Allah ya ce shi babu wata bahira da yasa a cikin dabbobi wala wasilatin sannan Allah bai sa wata dabba da ake cewa wasila a cikin dabbobi ba wala sa'iba Allah bai sa wata dabba da ake cewa sa'iba a cikin dabbobi ba wala ham haka nan Allah bai sa wata dabba da ake cewa ham a cikin dabbobi a cikin raƙuma ba walakin na lazina kafaru sai dai su kafirai yaftaruna ala lahil kaziba suna ƙirƙiro wa Allah ƙarya su ce wannan dabbar bahira ce wannan dabbar sa'iba ce wannan dabbar wasila ce wannan raƙumin ham ne Allah ya ce wannan ƙirƙira ce da kafirai suka ƙirƙiro kayansu kuma Allah ya ce wa aksaruhum la yaqiluna mafi yawan su ba su da hankali ji Allah da suna da hankali da sun haƙura sun bar wa Allah shi ne mai tsara hukunce-hukunce to a cikin wayannan dabbobi akwai dabbar da ake cewa bahira jam'in ta baha'ir raƙuma ce sai su kama kunnanta su tsaga idan suka tsaga kunnanta sai su ce ita yanzu an baiwa gunki kyautar wannan raƙumar to ita wannan raƙuma sai a kawo wasu ƙa'idoji da wasu sharuɗa a saka mata akwai dabbar da ake cewa sa'iba jam'inta ana cewa sawa'i ita kuma wata dabba ce da za a hore ta a sallama ta ga gumaka bisa wannan tana iya shiga gonar kowa ta ci abinci babu dama a hana ta domin ita dabbar wace ce dabbar allolin da suke bauta wani to waɗannan dabbobi guda biyu da bahira da sa'iba sai suka sanya wani sharɗi sharɗin shine idan bahira ta samu ciki sai ta haihu to idan ɗa namiji ta haifa ko sa'i ba ta samu ciki ta haihu idan ɗa namiji ta haifa to wannan raƙumin idan ya girma in aka yanka shi to haramun ne mata su ci naman shi sai suwa za su ci naman maza ne kawai za su ba aya ba hadisi amma idan mace dabba ta haifa ba namiji ba to shi ba da ma a yanka shi za a bata ne ta ta girma in ta girma ita ma ta samo ciki sai ta haihu sai a ga ita kuma mai ta haifa in ta haihi namiji to shi namijin ga hukuncinsa ba za a mata ba za su ci naman sa ba sai wa zai ci naman sai maza ne zai ci naman wannan ita ce ake cewa bahira da sa'i ba duk hukuncin su kenan amma idan abin da ta haifan sai zama ba yanka shi aka yi ba mutuwaye ya zama mushe to yanzu da mata da maza biyu ya halatta su ci naman idan ba a yanka ba ya mutu ne mushe da kansa maza za su ci sannan mata za su yi mai za su ci haka wannan dabba bahira da wannan dabba sa'i ba idan aka tatso nonanta madaran to nonon shi ma maza halatta su sha nonon mata haramun ne su sha nonon kai ka ji wani addini da aka kirkiro aka kai bid'a bala'i ce shi yasa bid'a na ce ko in ta samu gindin zama sai ka ga hadda yan sunnoni da yan mustahabbai ake mata sai ka ji an ce an so a yi sau bakwai wane ne so? a ina ne so? ko ka ji an ce an so a yi sau uku an so <laughs> duk lokacin da ka ji abu an lissafa mai adadi ko an sama mai lokaci na ayi ko kada ayi babu nasi ko an kirga adadi sau kaza ba nasi kar ka raba ɗaya biyu bid'a ta samu kofar da ta shigo a wannan lokaci to shine sai Allah madaukin sarki yake magana wannan kwama ta mutanen jahiliya yace wa qalu sai suka ce ma fi butuni hadhihi al'am abinda ke cikunnan wayannan dabbobi shine dan da suka haifa ko kuma nono madara na dabbar idan aka tatso khalisatun li zukurina wannan na maza da ke cikinmu ne kawai wa muharramun ala azwajina mata haramun ne sai Allah ce to amma wa in yakun tatan idan ya mutu ya zama mushe fahum fihi shuraka da matan da mazan nan duk ya halatta su yi tarayya akan naman su ci naman tare ba sani ba yanzu ko an gane ma'anar ayar shine wa in yakun tatan fahum fihi shuraka sai Allah ya ce sai jazihim wasfahu da sannu sai Allah ya siffanta sai Allah ya ka musu wannan sura da suka tsara suka kirkiro ƙarya a kanta Allah sai ya yi musu sakamako a kanta duk lokacin da aka ce wasfahu wannan kalma ta wasf ta zo wato tana nuna abinda aka aikata din ya kai matuka wajen mubalaga ma'ana da kalmar take bayarwa kenan shi yasa qur'ani mai girma a kirkire-kirkiren da kafirai suka rinka yi suna danganawa ga Allah zaka ga Allah yana amfani da wannan kalmar a cikin alqur'ani mai girma kamar inda Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba kar ku rinka faɗa dangane da ƙarya da harsunan ku suke faɗa sai aka ce bima tasifu sai aka wannan kalma ta wasu domin a nuna maka ƙaryar ta kai matuƙa ta kai mubalaga har ku kai ga cewa haza halalu wannan halal ne wa haza haramu wannan haram ne alhali babu nafsi babu nafsi litaftaru alallahi alkaziba dan ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah madaukin sarki Allah ce innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihuna lalle waɗanda ke kirkirar ƙarya su dangana wa Allah Allah ya ce ba sa rabauta ba sa samun rabo ma'ana suna cikin yan wuta a ranar tashin alƙiyama Allah ka tsare muka tsare al'ummar mu irin wannan kalmar ce har yanzu Allah yake magana akan ta a cikin suratul nahl Allah ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa anna lahumul husna to kai su ta kai ka dawo Allah ya ce walata taqulu kada ku rinka fada lima tasifu alsinatukum alkaziba ga abinda harsunan kuke siffantawa na ƙarya ku danganta zuwa ga Allah ah wa aluna lillahi ma yakrahuna Allah ya ce suna dangantawa Allah abin da su ba sa so menene suna dangantawa Allah abin da su ba sa so ba sa son haihuwa ‘ya'ya mata kamar da muka ambata jiya amma kuma sai suka ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah sun jingina wa Allah abin da ba sa so ko ba su jingina mashi ba sun jingina wa Allah abin da ba sa so wannan aƙida ta jahiliya har yanzu sana da mutane na fama da ita kaga mutum matarsa ta haihu a ce hajiya ta haihu ya ce ba ta haihu ba me aka samu da an ce namiji ce alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi amma da an ce mace ne sai ya shiru ya ce an kuma wai kun zama na an kuma wai mace ta haifi mace wannan baiwar Allah ka san albarkar da Allah ya mata wannan baiwar Allah matan imran da taiwa ce. ta ɗauka namiji za ta sai Allah ya bata mai sai Allah ya ce falamma wada'ata yayin da ta haifi jaririyar ƙala sai na ce rabbi inni wa ba ta hawunsa ya Allah ga shi na haife ta mace Allah ya ce wallahu a'lam bima wada'at Allah ya fi ta sanin sirrin da ke cikin wannan jaririya da ta haifa wannan jaririyar ana ganin ta mace mai albarka ce Allah shi ya san albarkar da ke tattare da ita sai da ce walaisa zakaru kal unsa ya Allah ai namiji ba kaman mace bane wato abinda take so ta ce mace ba kamar menene ba ba kamar namiji ba ne amma dan Allah ya ɗago darajar mata sai ta ce walaita zakaru kal'unsa ya Allah ai namiji ba kamar mace ba ne kamar macen ta fi namijin muhimmanci ba sani ba ko an gane wannan in na ce ai yaro ba kamar babba ba ne kenan babba yana gaba da me yana gaba da yaro in na ce talaka ai ba kamar mai mulki ba ne kenan mai mulki yana mai gaba da talaka ya kamata ta ce ai mace ba kamar namiji ba ce sai dai ce walaisa zakar ai namiji ba kamar mace ba ne kenan yanzu fi daraja tsakanin matar da namijin kenan mace aka baiwa daraja dan Allah ya kwato darajar mata dan ana magana da duniyar da ke da adawa da haihuwar mata ne a lokaci ta ce wa inni sammaitu ha maryam ya Allah na sa mata suna maryam shikenan an gama sai ga wannan jaririya ta haifi annabin Allah ulul azmi min rus ta yi albarka ko ba ta yi albarka ba ta yi albarka matar da ka haifa ba ka san alherin da ke ciki ba ɗa namijin da kake murna in Allah bai masa albarka ba sai zame matsala manyan fashi da makamin Najeriya maza ne ko mata ne ba ku an samu ba manya-manyan barayi da ke sace kudin gwamnatin Najeriya maza ne ko mata ne in ma akwai matan su ne kaɗan suwa suka fi yawa mazan sun fi yawa bokayen da masu sa ana sato jarirai ana kwakwale musu ido maza ne ko mata ne in akwai matan ma ba su da yawa suwa suka fi yawa mazan da suka fi yawa ha kidnappers din nan maza ne ko mata ne alarama kun san a saurara kun san da dahuwa da suya duk labarin wuta suka ji labarin mai suka ji labarin wuta suka ji amma ba su ganta ba dahuwa ta ga wuta ba ta ganta ba suya ta ga wuta ba ta ganta ba amma tsire shi ya gaba da gaba da wuta ko bai gaba da gaba da ita ba mu duk labarin da za mu bayar labari ne shi alaran ma gaba da gaba da su akwai nan da ban wani labari sai da je kai na ya fara ciwo ya ce malayin Allah ya kaddara mutum zai rayu zai rayu ya ce muna tsare a buka ran nan kawai sai ga wasu mutum guda uku an zo da su su sunan su kilas su a rayuwarsu ba abin da suka sani sai kashe dan adam kuma wallahi addu'a mu da addu'a alarama ta ci su duk suna lahira su aikin su kawai kashe dan adam ne aikin su aka ce a ciro rama shi kadai daga bukar da yake a kawo shi wannan bukar da aka zo da shi zai shiga bukar sai da jan ciki zai shiga yana shiga ya ga mutane guda uku kowa da kakalli sa ba alamun imani a fuskar kotarsa kowa bindiga ce yake 47 a hannun shi ya ce ina shigowa suka ce kai hada ido da mu hatsari ne hada ido da mu bala'i ne juya juya bayan Allah ramma ya ce na juya baya ga AK47 guda uku ana dangana musu a kafada ta bayana kun san me aka kira shi a gaya mashi an ba mu labari daga cikin gari wai na cikin garin da nace muku suke cin kudi sun kira a waya sun gaya musu wannan alaramman da kuka kama duk barawan da aka kano shi yake sa hannu rati a kashe shi <laughs> alarama haka ne wani duk barawan da aka kashe akwai hukumar da alarama yake jagoranta ta yi wa masu laifi afuwa hasali shi ke taimakawa masu ƙananan laifuka a fiddo su saboda kasu zauna da masu mugayen laifuka su koya sai wani ya buga waya ya ce musu wannan alaraman shi ne ke sa hannu a kano duk wani barawan da aka kashe shi ne saboda aka kakwai da ku bai shi fito da rai ku tabbatar kun tura shi barzahu ta can to amma za mutu allah bai karbi kwanan ka ba sai Allah ya sai sai kwana sun kari gashi yana karanta ƙura'ani su kuma Allah shi ya san yadda ya da su masu shirwa a cikinsu Allah ka shirya da su ina gaya muku kamar yadda na faɗa muku jiya society ta ba da gudunmuwa wajen mai da su halin da suke ciki domin wa kalli rayuwar fulani a Najeriya an kai matsayin da aka sa su cikin rayuwar tausayi shanunsu aka kwashi burtali burtali da suke kiwo aka nome haka ne ko ba haka bane aka yi ta dauki ba dadi matan su su fito tallan nono cikin gari fasikai su lalata matan haka aka yi ta yi tsawon shekaru society ta taimaka wajen mai da su halin da suke ciki amma muna musu nasiha su ji tsoron Allah su tuba su koma zuwa ga Allah idan ba haka ba za su rayuwar bala'i a duniya kuma su wuce jahannama ranar tashin alkiyama kuma za su iya tuba gwamnati kuma ta shigo waɗanda za su iya tuba a cikinsu a mai da su mutanen kirki a taimake su waɗanda ba za su tuba ba su kuma duk matakin da ya kamata a ɗauka a yi ƙurunkus a kansu a huta gaba daya daga matasan nan nake gaya muku cewa na koyi darasi wallahi da suna magana bayan an musu sulhu sai na gane matasa ne masu albarka da sun samu gata Allah kaɗai san taimakon da za su yi wa al'umma ku ce Allahu akbar yanzu yau dinnan magana da nake yi da ku wayanda da ba a ga maciji da an ga juna takobi ne yau dinnan sun kira shan ruwa buɗe baki da su ya su din za su haɗu su sha ruwa tare domin jaddada zumunci a yau dinnan ina cikin wayan da aka gayyata amma na sa wakili yau din nan an samu cigaba ko ba samu cigaba ba me ya saura gwamnati ta taimake su gwamnati ta yi me ta taimake su ina kira zuwa ga mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufayi wayannan matasa da allah ya taimake mu aka samo kansu imani ya shiga cikin zuciyarsu a wannan wata mai albarka to akwai ɓata gari guda gurbi suna nan a cikin gari waɗanda dama suke amfani da matasa ya suke amfani da su su yaudare su da ɗan abun duniya don biyan bukatun duniyar su manya-manya haka ne ko ba haka ba ne to gwamnati ta shigo ta taimaka musu ya za ta taimaka musu duk wanda zai iya zuwa makaranta a cikinsu shekarunsu bai wuce ya tafi digiri ba kuma yana da certificate na secondary a sama masa admission a bashi automatic scholarship in Allah ya taimake mu daga nan zuwa shekara biyar ya zama medical doctor daga nan zuwa shekara biyar ya zama injiniya in ya zama medical doctor da ka gan shi da wuka tiyata zai ba cikin wani zai huda ba me zai tiyata zai wasu su zama engineers wasu su zama baristas learned gentlemen wasu su zama wasu su zama wasu su zama wasu su je suwo digiri akan ilimin addinin musulunci su zama masu tafsirin alkur'ani mai girma a wannan anguwa ta tudun wada wasu a tura su suwo digiri kan qur'ani su zama alarabomi mahaddatan alkur'ani mai girma waɗanda shekarunsu ya wuce ko ba su da background kowa ya zaɓi sana'ar da yake so yi gwamnati ta ɗauki kuɗin baitulmalin gwamnati dama na al'ummar jihar kaduna ne ta taimaka musu da jari kuma a koya musu sana'a a danka musu jari su ma su zama masu ba da gudunmuwa a ikonomi na ƙasa su ma su zama ɓangaren al'umma da ƙasa za ta yi alfahari da su a samu ci gaba a cikin ƙasa ta hanyar su su taimaki iyayensu su taimaki 'yan uwansu su taimaki dangi su yi aure su haifi 'ya'ya su ma 'ya'yansu uba ta zauna lafiya a samu ci gaba mai ɗorewa mai girma gwamnan jihar kaduna a yi wannan a ɗabi kuɗin baitulmalin gwamnati a taimake su ya halatta ina baka fatawa ya halatta a cikin addinin musulunci ya halatta kuma a dokar najeriya ma na san ya halatta a nemo su a tattaro su duka a nemo su ko sun kai su nawa yaro ya faɗi sana'a da yake so ya koya kai me kake so ka yi ya ce kafinta a ce alhamdulillahi sana'ar annabi zakariya alaihi salam ce ka Allah ya bada sa'a hadisi ingantacce annabi zakariya kafinta ne kai me kake so ka koya tela alhamdulillah sana'ar annabi idris alaihi salam Allah ya bada sa'a kowa ya zaɓi sana'ar da zai bude wanda zai bude restaurant ya bude wanda zai bude menene ya bude su ma su zama sun ba da gudunmuwa wajen ci gaban community domin 'yan siyasa sun yaudare su an ɓata musu shekaru da yawa a baya amma idan gwamnati ta shigo ta taimake su za su iya kacin su miki ko ba su iya ba za su iya miki Allah ya musu albarka Allah ya ƙara yi musu albarka kuma muna nan muna ta samun shawarwari daga 'yan uwa in Allah ya da duka shawarwarin da ake kawo mana za mu isar da su wurin da ya kamata mu isar da su Allah ta'ala ya samu dace kenan mace ka haife ta ba abin kyama ba ne kana iya haihuwa ɗa namiji kana alfahari a wani kasar gumin dan fashi da makami ne an ci riba ba a ci riba ba babu riba a ciki duk abin da Allah ya bayar abin da ake addu'a Allah ya sa masa albarka idan kuka lura za ku ga duk na hukunce-hukunce na larabawan jahiliya akwai kyamar mata a ciki shi yasa qur'ani ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna ba sa son yaya mata amma suna cewa mala'iku yaya mata ne nawa yaya mata ne na Allah sai Allah ya ce wa tasifu alsinatukumul kadhiba sannan harsunan ku harsunan ku kum ne ko hum hum sannan harsunansu su suna tsara ƙarya anna lahumul husna cewa duk sai bayan sun gama wannan ta kan je lahira kuma aljanna za su samu Allah ya ce la jarama anna lahumun nara ba ko kwanto wutar jahannama ita ce tasu ranar tashin alkiyama inji Allah ba makawa inji Allah Allah ka gafarta mana shi yasa ayar da Allah ya karanta mana suratul an'ami sai Allah ya ce sayajazihim wasfahum sai ya ce me sai ya ce innahu hakimun lalle shi Allah gwani ne sannan alimun mai ilimi ne sai Allah ya ce mai a gaba da rama Allah ya ce kar kasirar lazina da auladahum haƙiƙa waɗanda suka kashe 'ya'yansu waɗanda sun yi asara suka kashe 'ya'yan nasu kuma safahan saboda wauta bigayar ilmin ba tare da ilimin banji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa harramu ma razaqahumullah suka haramta abinda Allah madaukin sarki ya azurta su da shi ai ɗa albarka ne ɗa alheri ne ɗa arziki ne amma suka haramta wa kansu wannan arziki da Allah ya ba su mutum ya haifi ɗa kuma ya kashe ɗan da kanshi saboda tsoron talauci ko ya haifi ya ya binne ta da ranta saboda tsoron yin abin kunya kamar yadda karatunmu na je ya nuna Allah ya ce waɗannan sun yi asara in ji Allah maɗaukin sarki kuma abin ban haushi suna danganta wannan abin da Allah ne ya sa su Allah ya ce iftira'an alaihi domin kirkirar iftira'an alallah domin kirkirar ƙarya su jingina wa Allah maɗaukin sarki Allah ya ce karballo haƙiƙa waɗannan sun ɓace wa ma kanu muhtadin ba su zama shiryayyu ba in ji Allah madaukakin sarki Allah ka ƙara tsare mu sai Allah ya ce mai a gaba ramma Allah ya ce wa huwa allazi anshi a jannatin Allah shine wanda ya kagi gonaki lambuna yanzu Allah yana so yana mana karfin ikon sa surar da tana magana akan tauhidin uluhiyya ta gwada mana Allah shi ke halattawa shi yake me haramtawa yanzu kuma ta dawo da mu tauhidin rububiyya domin ta nuna mana girman Allah Allah ya ce wa huwa anshi a jannatin Allah shine wanda ya kagi gonaki lambuna sai Allah ya ce ma'arushatin wa ghairu ma'arushat kalmar ma'arushat an samu ta daga ta'arish me ake cewa ta'arish akwai bishiyoyin da idan suka yi 'ya'ya 'ya'yan sukan yi nauyi kaga sun wo ƙasa ƙasa su dole mai gona sai ya samu wata gwafa da za a rinka tallabe su domin kada su kwanta ƙasa ina fata fahimci wannan wannan shi ake cewa ta'arish wato lambunan akwai wanda saboda yawan 'ya'yan samara da ake da shi sun yi ƙasa sai an sa gufa an tallabe su an musu ta'arishi akwai kuma waɗanda sama bishiyoyi suke miƙewa kamar bishiyar dabino ita ba ta buƙatar wannan saboda ta takan miƙe ta cikin sararin samaniya ba sai an mata ta'arishi ba da waɗanda aka yi wa ta'arishin da waɗanda ba a yi wa ta'arishin ba duka waye halice su Allah maɗaukin sarki ne halice su sai Allah ya ba mu misali sai ya ce wannakla nakla sai ya ce me wannakla da dabino me yasa Allah madaukin sarki ya fara ambatan dabino saboda a duk itatuwa ba ita ce mai albarkar dabino ba ice mai albarkar shi dabino shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi ya kamanta dabino da kalmar shahada ya kamanta dabino da me da kalmar shahada wata rana annabi yana zaune a majalisi da sahabbai sai ya ce akwai wata bishiya eh bishiyar ta yi kama da mumini ta yi kama da me ta yi kama da mumini wace bishiya ce ƙarshe annabi ya ansa tambayar da kansa ya ce ita ce bishiyar dabino shi ya sa malamai a ƙarƙashin ayar alƙur'ani mai girma da Allah ya ce alam da kaifa daraba Allahu masanan. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله يسأل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة baka ga yadda Allah ya bada misalin daddada kalmar nan ba ita ce kalmar shahada ita ce la ilaha illallah sai Allah ya ce ka shajaratin tayyiba kaman daddada bishiyar nan ce wace ce daddada bishiyar Qur'ani bai ambaci sunanta ba amma ga ta da kun ji siffar za ku gane bishiyar da bino ce Allah ya ce asluha sabitun tushenta ya kama ƙasa sosai yaya bishiyar da bino take ba za a haɗa ka da aiki ba kama a sa ka tuge bishiyar dabino an haɗa ka da aiki asluha sabitu wa far'uha reshen ta kuma fi sama ya miƙe ya shiga cikin sararin samaniya wace bishiya ce tushen ya kafu reshen ya miƙe shiga cikin sararin samaniya bishiyar dabino tuti ukulaha kullahinin bi izin rabbiha tana ba da 'ya'yanta kowace shekara da izinin ubangijinta wace bishiya kenan bishiyar dabino kenan bishiyar dabino ta yi kama da mai ta yi kama da kalmar shahada sannan ta yi kama da mumini bishiya ce mai albarka sannan a 'ya'yan itatuwa ita ce wacce idan tana ɗanya dabino in yana ɗanye to yana cikin fawake yana cikin kayan marmari idan yana ɗanye idan ya bushe yana cikin alkut yanzu yana cikin mai yana cikin abinci sai a sa mudu a auna sai a aje shi shekara bai yi komai ba idan ya bushe yayin da take danya dabino yake danye kayan marmari ne in ya bushe kuma ya zama abinci da za a iya ci shi yasa na taba gaya muku akwai wani general na soja ya yi minista a najeriya rijim da ta ƙare jiyan nan ya yi lakcara a wata makarantar sojoji kuma a ƙasar Amerika, a can ya yi wani research a wata babban barikin soja a kan dabino sai ya gano soja a fagen daga ba abin da yake da bukata sai dabino idan soja ya je yaƙi wata nan soja ya kan ɓace idan aka yi furbutsutsi yaƙi ya zafi aka tarwatse soja sai ya shiga daji ya gagara gane gabar ya gagara gane yamma ya yi kwanaki wani ma yunwa sai ta kashe shi to idan soja akwai dabino busashe kwara bakwai a cikin wannan yan jakar zai iya rayuwa sati ɗaya ko ba abinci da wannan dabino kwara bakwai a kowace rana ya ci kwallin dabino ɗaya zai iya rike shi a ranar banda dabino babu wani abin da zai iya maka wannan daga nan ne ya sa yanzu haka sojojin najeriya in za su je bakin daga sai an sanya musu dabino bisa wannan risashi da ya yi a cikin wannan yan jakar tasu da suke ɗauka maganin ɓacin rana ne standby janareto ne ko ya ɓata a cikin daji sai a tada a ci gaba da aiki wannan ne yasa gidan annabi muhammad shi da kansa yace abin da ya ja sa yi wannan research hadisi da ya ji malamai sun karanta gidan annabi aka yi wata biyu ba a ɗora tukunya ba ba a dafa abinci ba aka tambayi aisha radiyallahu anha to me suke ci ta ce al'aswadai ne baƙaƙe guda biyu baƙin dabino da baƙin mai baƙin ruwa ce to in za a yi wata biyu gidan annabi ana cin dabino kawai da ruwa akwai wani sirri a cikin dabino wannan da ya jawo hankalinsa har ya je wannan shi ne shi ya sa hatta mai jego idan ta haihu cikin abin da za ku bata ku bata dabino in kuna so ta farfado da wuri ga wata mai jego can da ta haihu a cikin daji mai ɗanta ya gaya mata ya ce wa huzi ilaiki aka ce mata wa huzi ilaiki bi juz'in nakala wannan kututturen da dabino da ke gaban ki kama shi ki girgiza tana girgizawa kawai sai dabino ya kama girma kanta ankara yayi ganye yayi fure yayi yaya yayan sun nuna nunannun yayan suka zubo a gaban ta a wannan lokaci suna zubowa me aka ce mata full stop full stop full stop full stop fakuli ki ci washrabi ki sha ruwa wa qarri aina ki kwantar da hankalinki kun ga mai jego ce ta haihu a cikin daji amma sai Allah ya ga agajin farko da ya kamata a fara yi mata shine a sama mata mai dabino ashe akwai alheri a ciki idan aka haifi jariri ya fado duniya me ake so a tattauna a tsarta masa a baki dabino me yasa saboda yayin da jariri yake cikin mahaifiyarsa yana samun glucose yana samun abinci yana samun sukari da yake bukata Allah ya sa wani mala'ika ya ƙulla cibiyar jaririn da cibiyar uwar ta hanyar cibiyar uwar abincin da ce aka markaɗe sai a tunkuɗo masa ta cibiyarsa sai masa amfani a jiki yanzu an haiho shi waje unguwar zoma ta datsa wannan jijiya da ta nan ake bashi abinci an gutsire yanzu ya zama independent kuma yana da buƙatar sukari yana da buƙatar glucose cikin gaggawa in ana buƙatar ya rayu sai manzon Allah ya ce a tattauna dabino sai a tsirta masa wannan yawon mai dabino dabino da za a tsirta masa a baki shi kadai ya isa ya bashi glucose din da zai samu sustainability na glucose a cikin jikin shi menene zai yi maka wannan dabino idan ka kai azumi me aka ce ka fara da shi me yasa ba a ce ka fara da tuwo ba ko da dafa duka ko da kato da lage ko da masa da taushe da tantakwashi da man shanu a kwance sai aka ce a fara da me dabino menene sirri. yunwa da kasha da rana takan rage maka gani wannan dabino da zaka ci kwara uku zai dawo maka da ganin da idanunka ya rasa a wannan yini lokaci ɗaya ka koma tangaram kana ganin kowa da kowa shi yasa annabi ya ce a rinka ci da safe ko sihiri aka yi maka in dai kana cin dabino mara ko kwara bakwai da safe wallahi sihirin ba zai kama ka ba idan rufa ido ne kuma kai idan ka dama tangaran yake rufa idon ba zai kama ka ba in sihiri ne Allah zai tsare ka musamman ma idan zaka ci dabinon ajwa ajwal madina dabinon ajwa na madina kana cin wutirinsa a kowace safiya to duk sihirin da za a kullo maka ba zai iya taba ka ba kenan dabino yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani shi yasa qur'ani sai fara da cewa wan nakla daga dabino sai aka ambaci me sai aka ce wa zar'a menene zar'a gero shinkafa alkama da sauransu me yasa suka biyo baya saboda su ne ake cewa alƙut su ake cewa abinci in babu abinci ƙasa za ta zauna lafiya ba za ta zauna lafiya ba komi gyara ne kwaskwarima ne cikatawa ne amma shi abinci dole a same shi wannan ne dalilin da ya sa bayan an ambaci dabino wanda abinci ne kuma kayan marmari ne to abin da ya biyo baya shine alƙut abinci shi ne yake da muhimmanci na biyu shi yasa sai Allah ya ce wazzara Allah ya ce muktalifan ukuluhu ɗanɗanansu ga sunan kala daban-daban banda Allah ba wanda ya san iyakar su ko munan Najeriya ba mu san iyakar wanda muke nomawa ba sai Allah ya ce zaituna daga azzara sai aka biyo da mai baya azzaitun me yasa aka biyo da azzaitun saboda itaciya ce mai albarka Allah ya ce wa shajaratan takhruju min duri sayna atambutu biduhuni Allah ya rantsa da shi ya ce watini Allah ya misalta haskensa ya ce Allahu nuru samawati المصباح المصباح في زجاجة الزجاجة أها يوقد من شجرة مباركة زيتونة كجتا لا شرقية ولا غربية أها تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار حسكي يا كيكرشي شيء عليم me yasa aka biyo da zaitun baya bishiya ce mai albarka sannan mai amfani da yawa ganyen zaitun ana magani da shi warakun zaitun babu maganin hawan jini yanzu a duniya mai kyau kamar warakun zaitun kamar me warakun zaitun ganyen zaitun a ɗebo shi a dafa babu wani maganin hawan jini mai kyau yanzu a duniya kamar shi idan ka je madina ka ce a kai ka al'asha, anguwa ce guda likitoci ne masu ilimin likitanci na ganyayyaki ka je ka ga me ake cewa ganyen zaitun da amfaninta da fa'idar shi ganyen yana magani man zaitun idan za a yi man shafawa da shi ba man shafawa mai gyara fata kamar na zaitun idan za a yi abinci da shi babu mai mai lafiya a abinci kamar man mai zaitun saboda shine bai da cholesterol zero cholesterol talauci ne sa muke ta ɗiban idan akwai wadata nemi man zaitun a rinka maka girki da shi lafiyar ka sai ta canza ƙwallon za a ci yana gyara ciki yana narka kitse yana maganin cholesterol na jini shi wannan ƙwallon zaitun ne wanda ake gurgura a ci. albarka kan me kan albarka wannan ne dalilin da ya sa da aka ambaci dabino da ya hada abu biyu sai ambaci alqut daga nan sai aka me zaitun. daga zaitun sai Allah ya ambaci me sai ce wa ruman sai ruman ruman yana da amfani da dama daga cikin amfaninsa yana fada da kansa it's anti-cancerous. daga cikin amfanin ruman yana narka kitse is anti-cholesterol idan ruwan jikinka ya kare dehydration a samu ruwan roman a rinka yi maka juice da shi ka sha wallahi ko filin kwallo aka kai ka in kan naushe kwallo za ta tashi cikin sararin samaniya shi yasa da aka ambaci azaitun sai aka ambaci mai warman sai Allah ya ce mutashabihan wa gaira mutashabi wayannan da aka lissafa muku tun daga dabinon har zuwa qus din har zuwa zaitun har zuwa rumman wasu sun wani dangin yayi kama da juna wani dangin bai kama da juna ba suna nan speci speci inji ubangiji idan ka je kasuwar dabino ta madina in ka je madina ka ce akai kasuwar dabino su qutumur kaga ikon Allah za ka ga dabino da baka taba gani irin shi ba dabino kala daban-daban akwai sama da kala saba'in dabino ba irin nan namu na najeriya sun ke kasassa ba je can ka ga dabino wani ƙulele wani dubulbulele wani shin mai ruwa wani hasabe haka zai ɗin za ku ga wani baki wani ja wani kore suna nan kala daban-daban shine mutashabihan wa gaira mutashabi sai Allah ya ce mai a gaba kulu min samarihi idza asmara Allah ya ce ku ci daga ƴaƴan wayannan itatuwa yayin da suka yaya. wani irin umarni ne wannan da aka ce kulu min samarihi malamai suka ce al'amru lil ibaha wannan umarni ne na halattawa abinda Allah yake ce muku ya halatta ku ci daga ƴaƴan wayannan ƴaƴan itatuwan amma yana ce ban ci dabi ba zan ci dabino ba ba za ka ce na saba wa Allah ba Allah ya ce kulu min samarihi in na ce ba zan ci zaitun ba ba za ka ce na saba wa Allah ba ya ce kulu min samarhi a wannan al'amru lil ibaha na halatawa ne Allah ya ce wa atu haqqahu sannan ku ba da haƙƙinsa yawma hasadihi ranar da aka girbe shi ranar da aka girbe ranar ake so ku ba da haƙƙinsa Allah ya ce wala tusrifu kada ku wuce gona da iri ku almubazzaranci inna Allah la yuhibbul musrifin innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu almubazzaranci nan da aka ce ku ba da haƙƙinsa ranar da aka girbe wani irin haƙƙi ne za a bayar Zaka ne ko ba zaka ba ne don za ka ji malamai da dama suna cewa ana so a cire zaka ranar da aka girbe Allah ya ce wa atu haƙahu yau hasadihi to wanne ne haƙƙin da aka ce wa atu haƙahu yau hasadi sannan da aka ce kada ku yi israfi me ake nufi da kada ku yi israfi wayannan tambayoyi guda biyu za su zama cikin karatunmu na gobe idan Allah madaukin sarki ya ba mu iko ku ce Allahu akbar daga cikin bakin da suka kawo mana ziyara a wannan majalisi akwai national mc namu na kungiya na ƙasa kuma memba na wakin kwamiti na kungiyar izala na ƙasa sheikh abdulbasir isa unguwar mai kawo daga jihar kaduna ya gabatar da tafsiri a garin koko a cikin jihar kebbi daga can duk shekara dama tun muna sokoto har muka je adamawa har muka dawo Kaduna malam yana mana wannan zumunci muna addu'a Allah ya saka da alkhairi gobe idan Allah ya kai mu kuma ya amince za mu rufe wannan tafsiri haka ne gobe idan Allah ya kai mu saboda haka muna gayyata kowa da kowa kuma za mu yi kokari a fara karatu da wuri saboda akwai maluma da dama da muke tsammani za su kawo mana ziyara wannan majalisi saboda su ma mu ba su dama su sa wa majalisin albarka daga cikin bakin da suka ziyarce mu yau akwai tawaga da ta zo daga gombe wani abin ban sha'awa ta waga da ta taso daga gombe duka kusan yan uwana ne na jini akwai kanina muhammad nasiru haruna kanin alaramma na'am kani ne shakiki uwa ne uba ya kuma shi yake bina da aka haihu ne sai aka haihu shi sannan akwai wanda yake bin sa har yanzu muhammad muktar haruna shi ma dai daga gombe shi kuma shi yake musu tafsiri a garin da aka haife ni shi ma yana can yana maya ana ma a takardar sallama akwai ɗaya daga cikin yan uwan shugaban kungiya na jama'atu zalta bid'a wa iqamatus sunna kuma dan jini wanda ya taso tun daga lau ya kawo mana ziyara muna ce masa big boy big problem da sauran yan uwa bayan Allah da suka ziyarce mu akwai dan fullo ya zo daga jihar Kano wanda yana daga cikin rundunar agaji ta kungiyar jama'ati za ta bida wa ikamatu sunna akwai kanin ta shi ma ya zo kawo idi yana cikin wanda suka ziyarce mu a yau akwai da a wajen kawuna yayin mahaifiya ta uwa ɗaya uba ɗaya shi ma shi haihu shi shi ma muhammad kamis shi ma duk daga gombe sun taso ta wuga duka sun kawo ziyara domin a rufe wannan tafsiri tare da su yadda suka zo lafiya muna addu'a allah madaukakin sarki ya mai da su gida lafiya da wannan nake cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah